بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى barkan mu da haduwa a wannan majalisi tafsiri wanda shine majalisi na goma sha takwas a wannan rana wacce ita ce ashirin da biyu ga watan ramadan shekara ta dubu daya hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da sha biyar ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan kwanaki masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya maimaita mana wannan wata wanda ya zo dab da ƙarewa ya sa mu ga baɗin baɗaɗa in kuma mun kasance ƙarƙashin ƙasa Allah ya kyautata ƙarshen mu har yanzu muna nan muna fassara surati shams inda jiya muka tsaya daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kad aflahu man zakka a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقد خاب من دساها من يبعني cewa ma'anar qad aflaha man zakkaha ha'un ɗin lamirin yana koma zuwa ga rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da ita a ayar da take kafin wannan ayar saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk mutumin da ya tsarkake ranshi ta hanyar aikata ayyuka na gari to tabbas wannan mutumin ya samu raf abin da ake nufi da alfalah a wajen malamai shine alfauzu bil matlub wan najatu min al marhub ma'ana ka samu damar samun abin da kake fata sannan kuma ka tsira daga abin da kake tsoro wannan shi ake kira alfala shi ta Allah subhanahu wata'ala yake maimaita shi a gurare da yawa kad aflaha almu'minun ulaika humul muflihun Allah subhanahu wata'ala yana maimaita a gurare da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ma yakan maimaita wannan kalmar kad aflaha man man aslama kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bi saboda haka saboda kalma ce wacce take mai girma wacce in mutum ya same ta to ya gama da rayuwar duniya da ta lahira bai ɗaya. Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qad khaba man duk mutumin da ya zamanto cewa ya lallata ranshi. shi to ya zamanto cewa ya shi duk mutumin da yake aikata zunubai waɗanda Allah subhanahu wata'ala baya so to ya samu matsala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi idan mutum yayi yi zunubi ana yin wani ɗigo baƙi a cikin zuciyarsa saboda haka in ya tuba sai a goge ɗigon in kuma bai tuba ba to za a ci gaba da yin wannan ɗigon har sai ya zamanto cewa gaba ɗaya zuciyar tarini dukiyar gaba ɗaya sai tarini ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine ma'ana arran wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun saboda abin shi yasa yanzu misali kakkai mamaki wani zai iya zuwa ya rungumi mace a gabanka yana dariya wani ustaz kuma ko da kuskure in ya dan gogi hannun mace zai iya wuni yana istighfari bambancin su shine shi wancan ya riga zunubin ya masa katutu a cikin zuciyarsa wani idan zai sha taba sigari sai ya ɓoye kafin ya sha wani kuma zai iya shan wiwi ma ya busa maka hayakin saboda me saboda na ransa ta riga tare ne da wannan zunubin saboda haka baya ganinsa akwai yanzu mutane da yawa wani zunubin idan ka gaya musu sai ta mamaki wai aka ma ya zama zunubi wannan yana daga cikin dalilan da yasa ba a son mutum ya dinga zama a inda ake yawan aikata zunubai saboda idan kana zama a inda ake yawan aikata zunubai ana nan ana nan wani zunubin za ka daina ganin shi a matsayin zunubi yanzu idan na baku misali guda ɗaya kaga yanzu idan ka ɗauki shekaru ishirin ashirin da biyar zuwa talatin lokacin muna firamare za ka ga a idan mace za ta yi ɗinki za ta ɗinka turmi ne babba wanda turmi babba ɗin nan za ta sa zani da riga ta zo kuma ta yanka wani zanin ta lullubi da shi amma yanzu ya zamanto zamani ya zo ya zo ya zamanto yanzu mata suna ganin yin riga da zani ma a matsayin ƙauyanci galibi yanzu wata ɗinkin da take bai farabin turmi ba irin turmin da da haka idan aka yi za a yi tsakiyar ɗamamme a yi riga ita ma ɗamammiya a samu hijabi iyana a tsokani shari'a a sa wanda za ka ga da mutane suna ganin wannan abin a matsayin ki abu ne mara kyau amma yanzu ba wanda ba za a samu ba a gidansu irin wannan sutura ko kanwa ka tana sawa ko yaya ka tana sawa ko baba ka tana sawa ko mata ka tana sawa wannan daga cikin tasirin zama da arna da ƙabilu muka samu wannan wanda za ka ga da suturanmu ta zanin nan da kuma zanin da ake yafa ya fi hijabai da yawa da ake sawa yanzu zanin da za a lullaba a lullaba haka haka ne ko baba ya fi hijabai da yawa ta jiki to amma kaga abubuwa ne waɗanda suke da muna inkarin su muna ganin abubuwa ne da basu dace ba daga baya suka zama mana jiki mun ta horon nan tafsiri za mu zo nan sai da muka yi saɓani da su malam da muka ga wata yarinya da ta wata shiga sai da muka yi saɓani musulma ce ko ba musulma ba ce a ƙarshe dai suka tabbatar da cewa musulma ce to menene wannan shine saboda tasirin zama da mutanen banza shi yasa kaga mutumin nan da ya kashe mutum casa'in da tara ya je wajen wani malami ya mai fatawa akan ga abin da ya same shi saboda haka malamin nan ya bashi fatawa da cewa ai ba shi da wani tuba saboda haka ya kashe malamin ya ci kashe na ɗari da shi kaga sai Allah subhanahu wata'ala ya sa ya je wajen wani malamin da ya tambayi wani malamin sai malamin ya ce masa shawarar da zai ba shi ne ya hijira daga inda yake na mutanen banza ya koma ƙasar mutanen kirki wanda a hanya ya rasu kuma Allah subhanahu wata'ala ya mai rahama saboda haka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya nisanci zunubai gwargwadon yadda zai iya saboda idan suka mai katutu zai samu matsala za su tafiyar masa da girman Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin zuciyar shi sannan kuma zunubi kamar yadda ibn qayyim ya faɗa a cikin littafin sa al-jawabul kafi liman sa'ala an du'a Ishafi ko kuma adda'u dawa za ka dinga samun razana yanzu ka gaya min wata ƙasa wacce ba ta jin tsoron amerika ba wannan ga galli sahaba sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suke buɗe garuruwa ba su ma kai dubu ɗari ba dubu ɗari ma wannan dab da annabi zai bar duniya amma lokacin da aka yi yakin badar duk da manyan kafirai da suka fuskanta su ɗari uku ne da goma sha uku haka lokacin da za a tafi aji a yakin uhud su dubu suka tafi abdullahi bin ubay bin sulul ya dawo da wajen mutum ɗari uku saboda haka su ɗari bakwai suka je aka yaƙi. amma yanzu duka dube mu kaga cewa haihu a taron tsuntsiya ba shara saboda haka wannan dai yana daga cikin tasirin zunubai shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qad khaba man dastaha yana daga cikin zunubai waɗanda suke lallata rayuwar mutane daga ciki akwai cin naman mutane cin naman mutane ya yawaita a mu da yawa wanda a hatta kai da kyar ya zamanto a abokanka kana da abokai mutum uku wanda ba su iya cin naman ka ko da abokanka guda ɗari ne ka samu abokai uku wanda da an fara cin naman ka za su hana ko kuma ba yadda za a yi su faɗi wani aibin ka ba kana sai dai su maka nasiha to da wahala a cikin al'adar mu ta Hausawa saboda haka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cin naman mutum shine zikiruka akaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da baya so Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa yanzu ko da ɗan uwan nawa yana da irin wannan abin ya ce eh, in bai da shi ka faɗa ka mai kaji akwai lokacin da abu ishaqa shirazi kamar yadda ya faɗa yake cewa wani lokaci suna tare da mahaifinsa sai ya zamanto cewa sun yi tafiya tare da wasu mutane su sai suka tashi suna sallar dare sai wasu a gefen su ba su sun yi sallar dare ba saboda haka sai shi abu isaka shirazi yake magana kan sai ce kagan sun iska shi sallah sai baban shi ya hantare shi ya ce masa wannan abin da ka faɗa to gara su da ba su sallah ba da kai abin da ka faɗa saboda haka shi yasa wani mutum yana mamakin abu hanifa ya zo ya samu abokin abu hanifa yake ce masa shi yana mamakin abu hanifa saboda ya ga abu hanifa ko makiyinsa baya cin naman shi sai ce ha ba abu fa yana da yau. ya za a yi yake ya ɗauki kyawawan ayyukan sai ba maki shi ai ba zai yiwu ba ala kulli hal daga cikin abubuwan da muka gani a wajen larabawa wato za su burge ka wajen rashin cin naman mutane shi balarabe idan ka masa laifi guda ɗaya zai iya ajiye ka har abada zai iya canza lambar waya ma saboda kai idan ka mai laifi guda ɗaya ga baya son ku ci gaba da mu'amala zai iya canza lambar wayan shi ya sake wata ya bubuga waɗanda yake so su yi mu'amala na ga mutane da yawa da muka yi mu'amala da su a haka amma kuma suna da taka tsantsan sosai wajen cin naman mutane akwai wani malamin mu shek Abdulrazak Albadar profeso ne a ilimin aƙida wata rana ya zo yana kiran suna a kulletul hadis faculty of hadith yana kiran suna to akwai sunayen indonesia sunaye ne masu ban mamaki zaka ji wani sunan shi bismillah wani subhanallah haka sunayen su suke to yana zuwa sai ya zo kan daidai wani ɗalibi sunansa sa'im sa'im ma'anarsa shine mai azumi saboda haka da ya zo kan daidai sa'im sai ya ce sa'im sai aka ce ga'im ma'ana bai zo ba yau saboda mu dama a can duk malamin da ya shigo aji dole sai ya yi kiran suna ko a farkon period ɗin shi ko a tsakiya ko a ƙarshe amma dai dole ne dole sai ya kai report idara saboda duk wanda yake da kashi ashirin da biyar a wani subject a hana shi zuwa ya yi jaraba saboda haka da ya ce sa'i maka ce ga'i sai ya ce sama fanama ya ce sa'im ya yi azumi ya yi bacci bai zo aji ba iya abin da ya faɗa kenan kawai amma wannan jumlar sai da ta dame shi wanda washe gari washe gari sai gashi ya zo da kyaututtuka na littattafai ya ce da sa'in ya masa afuwa akan abin da ya faɗa sama fanama saboda haka ga wannan littattafan a matsayin waɗannan kalmomin da ya faɗa ta yanzu ka ga mu me muka ɗauki wannan ba mu ɗauke shi a bakin komai ba saboda haka gaskiyar lamari da yawa mutane suna kona ayyukansu ta hanyar cin naman mutane kamar yadda imamun nawawi ya kawo a cikin littafin sariyatu salihin akwai guraren da ya halatta a ci naman mutane daga ciki akwai furin surukuta idan aka zo za a ba wani mutum aure aka tambaye ka game da shi in ka san wasu abubuwa munana waɗanda suke da alaka da auren yana da kyau ka faɗa shi ma kuma ka faɗa bi ƙadir haja kakka faɗi sama da abin da ake bukata idan misali kalma ɗaya biyu idan ka faɗa za ta isa a fahimci abin da ake bukata in ka ƙara ta uku ka ci naman shi sannan in mutum ya zalunce ka shi ma ya halatta ka ba da labari musamman ga wanda kake ganin zai iya maka maganin abin sannan daga cikin gurare shine idan ya zamanto cewa a mutum ne an san shi da ashararanci za ka gaya wa hukumar Hisba ko waɗanda suke wa'azi domin su kawatan masa shi ma a nan gurin yana halatta ya zamanto cewa an ci naman shi daga cikin munanan zunubai waɗanda suke lallata rayuwa akwai annamimanci abin da ake kira annamimanci shine ka ji wani ya faɗi wata magana mara kyau akan wani sai ka je ka faɗa masa wannan shi ake kira annamimanci haramun ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata namamun a wata ruwaya kuma la yadkhulul jannata qattatun mana wanda yake annami manci ba zai shiga aljanna ba a zama da annami ne musiba ce babba yana da kyau mutum in aka san annami ne ne a nisance shi daga cikin da suke faɗa a cikin littafi shine akwai wani mutum da zai sayi bawa saka ce wannan bawan gaskiya nagartacce ne yana da siffofi masu kyau sufa ɗaya yake da ita mummuna shi ne annami ne. sai ce ai wannan mai sauƙi ne tunda dai ragowar siffofi da ake buƙata a bawa yana da su to ai ba wani matsala yanayi sai ba wannan ya tafi da shi gida ana zaune ana zaune ana zaune wata rana kawai sai an mancin mutumin nan ya musa. sai je ya samu matarsa sai ce mata na ji labari mijinki zai maki kishiya amma akwai wani lakani da zan baki shine in dai ba kya so ya miki kishiya to ki aske mai gemu yana bacci in dai kika aske gemun shi yana bacci to shi kenan ba zai iya miki kishiya ba kenan to kazan kuma mata kusan ba abin da mace ta fuki mai aure irin kishiya kenan ta shirya ta tanaji askarta tana jiran mai gida yi bacci shi kuma mai gida ya je samu mai gida ya ce masa to ka san yadda muke da kai bai kamata na ji labarin wani abu da zai cuce ka ba in ka saboda haka ka ce na ji tana shirin kashe ka to amma dai amma dai banda dai ta kama ba zan gaya ma ba amma idan kana so ka gaskata magana ta to ka dan gwada yin baccin ƙarya ka gani za ka gaskata magana ta saboda haka mai gida ya kwanta ya yi nikimo ya rufe idansa ita kuma ta samu askarta ta zo tana ƙoƙarin aske mata gemu a matsayin la'anin da aka bata to yanzu misali an ce maka mutum yana jirin kashe ka kaga ya samu aska ya zo kusa da maboba. ya kuke gani za a gaskata ko ba za ka gaskata ba ka gani yayo ya kusa da makogoranka da aska ya za ba ka yadda ba saboda haka yana ganin haka sai matakar magana da turawa suke cewa kill you a killer before you a killer kill you saboda haka sai maza maza ya kashe ta da ya kashe ta shi ma danginta suka zo suka kashe shi shikenan sai kuma yaƙi ya yaɗa a tsakaninsu ala kulli hal nimanci mummuna ɗaria ce daga cikin abin da malamai suke faɗa shine ko da ka ji wata kalma mummuna da wani ya faɗa akan wani to yana daga cikin guraren da ƙarya ta halatta kalauya ka ce magana mai kyau ya faɗa kan mutum saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin ummu kulsum wanda muslim ya rawaito akwai gurare guda uku da ƙarya ta halatta gurin farko shi ne a wajen yaƙi shugaban zai tafi yaƙi ya dinga tambayar yamma alhali kuma gabas zai je saboda munafukai wuri na biyu shine miji da mata ya kamata ya halatta ya ɗan yi ƙarya ta yanzu ta amma ya kika yawan yi na uku shine a wajen sulhu tsakanin mutane ana iya yin ƙarya ba mai yawa ba ala kulli hal daga cikin abubuwan da suke lalata rayuwa ta mutane akwai hassada wanda gaskiya hassada tana daga cikin abubuwa waɗanda suka yawaita a tsakaninmu musamman mu hausawa a madina na zauna da ƙabilu sun fi guda ɗari biyu eh, sun fi dubu ɗaya ma saboda mu kanmu iyakanmu 'yan najeriya ba wani yare da yake iya haɗa mu saboda haka idan za mu yi mitin da larabci miki saboda muna da 'yan kudu wanda ba sa jin hausa mu kuma ba dukanmu ba ne muke jin turanci to kuma ƙasashen duniya ma da muke da su a makaranta muna da kasashe guda ɗari da sittin waɗanda muka yi karatu da su to kowace ƙasa kuma za ka samu akwai ƙabilu da yawa so na eh makarantar mu ba tabbas duk musulmai hmm. amma wasu sababbin musulunta hmm. akwai yan namibiya da muka zauna ga ɗaki ga ɗaki da su ba daɗe da musulunta ba suka samu admission hmm. akwai yan japan yan america yawancin za ga sababbin musulunta ne suka samu admission suka zo akwai kamar namibia ƙasa ce afirka amma musuluncin da yake ƙasar bai kai 1% ba saboda kamar da ɗaya daga cikin su ya gaya min gaba ɗaya ƙasar masallacin juma'a biyu ba wai garin ba duka ƙasar so musulman ba su kai 1% ba ala kulli hal za ka daɗe baka samu masu wahalar sha'ani irin hausawa ba akwai hassada da yawa abin da ake kira hassada shine ya zamanto idan ɗan uwanka ya samu abu ka ji baka jin daɗin wannan abin da ya samu wannan shi ake kira hassada ɗan uwanka ya samu abu kai kuma ka dinga jin haushin wannan abin da ya samu Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa yana cewa wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabun was'alullaha in fabli kada sashin ku ya dinga burin abin da sashi ya samu ku dinga roƙon Allah daga falalarsa hassada mugun ciwo ne kuma tana cinye ayyuka daga cikin hanyoyin da mutum zai biya nisanci hassada shine mutum ya dinga tuna cewa duk wani abu da kaga mutum ya samu to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya bashi mana ka yi imani cikakke da ƙaddara wa ma asaba ka lam ya li wa ma akhta'aka lam yakul li yusibaka inna ruhal qudus qad nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta min rizqaha mala'ika jibrilu ya yi busa a cikin raina cewa babu wani rai wanda zai mutu ba ce sai ya cika arzikinsa saboda haka duk lokacin da mutum ya zamanto ya imani cikakke da kaddara to shi ya san idan ya ga wani ya fi shi da abu ikon Allah ne kamar yadda suke cewa zafin nema baya kawo samu so in dai ka gani kai ka san cewa Allah subhanahu wata'ala ne ya bashi kana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen ya nisanci hasada shine mutum ya dinga kallon na ƙasa da shi Allah madaukakin sarki ya kaddara kana ɗauka albashi dubu ashirin a wata in kana kallon mai ɗaukar dubu ɗari ko profesa wanda albashin shi ya ka haka sai ka samu bugun zuciya amma idan ya zamanto kana kallon masu ɗaukar dubu biyar da waɗanda suke kasa kayan miya wani ribar da yake ci a rana ba ta wuce ta naira ɗari naira ɗari da hamsin ba ko jarin dubu biyar bai da shi yana an so kayan miyan ne in ya siyar sai kuma ya mayar gobe a sake bashi wani kaga wannan zai taimaka maka wajen ya zamantu ba za ka yi wa bayan Allah hassada ba saboda haka hassada mugun ciwo ne yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya yaƙi ta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi la yu'minu ahadukum ɗayan ku ba zai yi cikakken imani ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so wa dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so wa dan uwansa duk lokacin da kaga kana jin kyashi to ya kamata ka roƙi Allah subhanahu wataala ya raba ka da wannan saboda zaka dawoma cikin bakin ciki daga cikin munanan ɗabi'u akwai girman kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara girman kai da cewa huwa batrul haqqi wa ghamtun nas in gaskiya da raina mutane mana ya zamanto cewa in an gaya maka gaskiya ba za ka yadda ba sannan kuma ka dinga raina mutane ka dinga ganin ragowar mutane banzaye ko ba su san abin da suke ba ko wawaye ko jahilai wannan duk alama ce ta girman kai duk mutumin da yake girman kai Allah maɗaukakin sarki yana kusa ya karya shi Allah maɗaukakin sarki yana cewa cikin hadisin qudusi al-kibru rida'i wal azamatu izari faman naza'ani fi shay'in min qasamtu girma mayafina ne ɗaukaka kuma kwarjan lena ne saboda haka duk wanne ya jayayya da ni a cikin ɗaya daga ciki zan karya shi shi yasa da wahala ka ga mutumin mai girman kai ya yi wani ƙarko mai girma saboda haka in mutum yana kallon kansa yadda yake da asalin yadda yake to ba zai girman kai ba farkon mutum mani ne ƙarshen shi mushe ne wani daraktan mu da ya mana wani malami da ya mana darakta lokacin muna diploma a legal ta Kano ya ce ko yayanka idan ka mutu ba za su yadda a rufe ka a cikin gidanka ba saboda duk wannan aka ba gurin an cuce shi in an zo ban gado ala kulli hal yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu lura da su cewa mutum ya yi ƙoƙari ya dinga nazarin shiwa ne duk mutumin da ya kalle shi haƙiƙanin kansa shi ya san shi ba komai ba ne ta haka ya kamata mutum ya nisanci girman kai na. كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها من بياني أكن ثمود وسوسي lokacin da muke tafsirin suratul fajr saboda haka samudawa mutane ne na annabi salihu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi zuwa gare su shi ne Allah yake cewa kazzabar samudi da tsawaha samuda sun karyata da ha ta hanyar saban Allah da suka yi إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها lokacin da ɗaya daga cikinsu ɗan iskan cikinsu ko mutumin banza daga cikinsu ya zabura فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها على كل حال كما يدى بياني يا الله سبحانه وتعالى يا جرب سموداوا saboda haka sun nemi annabi salihu da ya kawo musu aya kamar yadda ya zo fatina bi ayatin ya zo a surori daban-daban da sigogi daban-daban suratul shu'ara suratul al'araf da sauransu suka ce ya kawo musu aya Allah maɗaukakin sarki ya ce to ga taguwa nan yau in ta sha ruwa ba za ku sha ba gobe ku ne za ku sha haka za ku dinga yi laha shirbun wala kum shirbu yau min ma'alum saboda haka yau ta sha ruwa gobe ku sha ruwa saboda haka lo sai suka kiyarda kamar yadda Allah yake cewa suratul qamar wa nabihum annal ma'a ismatun bainahum ka ba su labari cewa ruwan nan araba yake tsakanin su da taguwa to sai suka kiyarda dan iskan cikin su ya zabura annabi salihu ya ce na qatallahi wa suqiyaha wannan qataguwa Allah ce saboda haka ku batta ta sha ruwa ran da za ta sha ruwa na'am فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها karyata annabi salihu suka soke ta. kamar yadda ya zo a ayoyi kamar wannan da ya ce idin ba su ashka da kuma ayar da take cikin suratul kamar inda Allah ya ce fata fa'aqar yana nuna cewa mutum ɗaya ne ya soke. to amma a nan gurin Allah ya ce fa aka ruwa sai suka soke ta nesa saboda da yardar su ya ji yayi saboda haka yanzu idan mutane suka yi shawara ya kamata a kashe wani da ya je kashe shi duk za a kashe su su duka saboda haka shi Allah subhanahu wataala a nan gurin ya ce fa kazzabu bu fa aqruha suka kareta annabi salihu suka soke taguwa Allah ya ce fa damdam alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawwaha Allah ya raga raga da su kamar yadda ya zo a suratul araf akhazatuhum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin a suratul hud kuma fa asbahu fi diyarihim jathimin saboda haka Allah ya turo musu da wata tsawa sai ga su kawai dukkan su a gurfana akan gwiwoyinsu Allah ya raga raga da su wala ya khafu uqbaha wala ya khafu uqbaha Allah baya tsoron abin da zai biyo baya kaji sarkin sarakuna kenan saboda haka yanzu kaga wanda suka kashe man Ja'far guduwa suka yi Wadanda suka kashe albani su ma gushewa suka yi amma shi Allah da ya kashe samu da ya raga-raga da su ya yi bayani kuma ya ce wala ya kafu uku ba baya jin tsoron abin da zai biyo baya kaga wannan kalma ce ta mulki wannan kalma ce ta girma saboda kasancewa wanda ya aikata abin ya isa wannan shi ne ƙarshen suratu shams Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa in Allah subhanahu wataala ya kai mu majalisi na gaba za mu fara daga farkon suratun layl godiya ta musamman ga wannan gidan TV na Jakada Allah subhanahu ta'ala ya ƙara masa albarka kafin lokacin da za mu sake haɗuwa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh